Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da yau sai ka ga ɗanka ko ƴarka da wata dan ya waya kai da ka taɓa gani ba za ka iya tambayar ta ba ya ake ta samu ko ya ake samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake da su. Mafita shine kar a ɗauki biyasa kadai shine wurin yin kuɗi a ɗauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Burgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka da kuma Madam Tasin Digata waɗanda muka gayyata domin nazarin matsalar tsaro da ta'addaba al'ummar Najeriya. Burgediya Janar Kuka Sheka ya goyi bayan matakan da Madam Tasindi ta ce al'umma na iya ɗauka da kuma gudunmuwa da za su iya badawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar ya kuma ƙara da cewa. Duk abubuwan da ta hulɗi na ɗazu gaskiya ne sai dai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda kusan a ce an bar shiri tun rani duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu guda tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu. To in sai ya kasance yanzu an zo cikin zamani iyayen ma tarbiyyar 'ya'yan ta gagare su. An waye gari yau ba don komai ba saboda wasu dalilai yau sai ka ga ɗanka ko ƴakka da wata dan yau waya kai da bata kaɗa ba gani ba za ka iya tambayar ta ba ya aka ta samu ko ya aka yi samu. Idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake da su. To irin waɗannan abubuwan kamar yadda aka ce wannan mutumin ya zo ya gini ina ruwansu. to kuma ma su da suka yi in dai tsakani da Allah suke ai akwai jami'ai da za su je su kai koke su ce a'a muna zargin wane da cewar da mun san cewar sana'a kaza yake alamu hankalin ko kiyashi bai kai ga arzikin da zai kai ga gini na miliyan biyar ko shida ko goma misali za a bincika a gani kin sani da kamar yadda ita take cewa duk da ban san shekarun ta ba sanda muka taso sai a waye gari ai bakon mahaukaci a cikin unguwa sai ya watanni waɗannan galibi ba mahaukata ba ne ba cid ne na 'yan sanda har sai sun kai ga kama mai laifin ko kuma sun tabbatar da abin da ake zargi duk waɗannan abubuwa yanzu babu su to ainihin waɗannan abubuwan ba za su gyaru ba har sai mun inganta aikin ɗan sanda eh, wato ya kake ganin wannan shawarar da ake bayarwa kai ma ka ambaci cewa tana ɗaya daga cikin shawarar da kuka bayar ko kuma kuka yi aiki a kai wannan 'yan sandan jihohin da ake ta ƙara ƙarfafawa a yanzu nan kana ganin za ta shawo kan wannan matsala kasancewa kaya sani na sani galibi akan yi amfani da ƙarfin ofis a muzanta ma waɗanda aka fi ƙarfi. ko dai ta dalilin fannin siyasa da dai sauransu wannan batun 'yan sandan nan mun kai min zanin matsayin da za mu yi amfani da kakkafa waɗannan har zama da amfani su tasiri a wannan matsala? Da wannan matsala <laughs> an ci gaba da gutsuri tsoma da sauransu amma abin da nake so ki gane a nan gurin shine wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba misali ba a ɗauki aikin ɗan sanda da muhimmancin da ya kamata ba ha aka kai ga haka misali in kika duba kundin tsarin mulki akwai wani tanaji baya ga police service commission da kuma ita hukumar 'yan sanda da ma'aikatar ɗan sanda akwai Nigerian Police Council tsarin mulki ba zan iya tuna kowane sashi ba ne amma tsarin mulki ya yi tanadin haka kuma shugaban kasa shi ke jagorantar wannan kuma duk gwamnoni suna ciki ba ga wasu jami'an gwamnati ba ina tabbatar maki da cewa tun daga hijira eh, tara kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar hmm. idan da tana zaunawa duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibantar 'yan sanda kowa ya sani kuma ko da ma an yi hakan wato ban san yadda ma zan gudanar da shi an san matsalar nan an san maganinta ba a so a yi ne ba don kuma ba idan kika yi la'akari da cewar yanzu misali idan aka sami matsala gwamnonin nan ba abin da za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana amma sai a kawo jami'an tsaro to akwai yanzu kamar kinga kamar ƙasar filato da sauransu akwai wurare waɗannan matsalolin in za ka kawo jami'an tsaro miliyan 'yan sanda ko sojoji ba za su yi maganin wannan matsalar ba sai sai mutane ya su ya su sun ga amfanin cewar a zauna lahiya wannan dan uwan juna ne kamar yadda ta yi magana game da zancen addini da kabilanci da sauransu duk wannan fankama da ake saboda najeriya na tsaye idan ba najeriya duk wannan da suke tinkaho kowa ta kai farauta kwana to me zai hana maimakon mukiyamin laili ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata saboda duk waɗannan matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku economy political da kuma social well-being na mutane tattalin arziki idan waɗannan abubuwa ba daidai suke ba to da wuya a haka misali na gaya miki kamar ƙaramin hukuma wani bango ne wani ginshiki ne babba sai aka zo aka rushe shi matsalar da ya kamata a yi maganin ta tun tana 'yar karama ba za a yi ba an tura ma gwamnatin jiha ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya idan aka sami gobara ba a binciken ruwan da za a kashe wutar kamata ya a kashe wutar sannan sai a zo a yi bayani yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa ko da kana binni kana da tanka tsira ai kana da naka kuma ma ko da ma ka tara bayan da za ka ji wannan arzikin ba don kuma babu ma hanya mai kyau ba rocha <laughs> wannan kuma ba inda za ka ji kana yi kana waiwai. idan kika duba abubuwan da suke mutane wata sa'a ma abubuwan ba sa haɗuwa musamman ma in aka ce mace ce shi yasa nake cewa ba zancen magana talauci ba ce saboda idan magana talauci ina kisan mutum zai agaza zama yi wajen yin arziki ko kuma ina yi mata fyaɗe zai agaza zama wajen arziki ko ko ina ta gayyara mutane zai agaza ma wajen arziki kuma har yanzu ban ga wani wanda ya ce ya sami jari ba ya ce ya bi wannan aikin ma sha a bari ya zo ya zauna ya zama mutum. A ƙarshe madam tasi me kike ji al'umma ke cewa kuma ina mafita? Mafita shine gwamnatin Najeriya ta koma da drawing board. Ina ga in aka koma ana taimakon kowa tica kara da dauki siyasa kadai shine wurin yin kuɗi. a ɗauki kowace ma'aikata ina ake fitoci ne polis ne masu asibiti ne a ɗauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa yara da basu da abin yi a nema musu abin yi idan aka ɗauki kowane abu da muhimmanci a kawo kudin 'yan siyasa a daidaita shi da sauran jama'a to zai taimaka maimakon a ce waɗansu suna sama can waɗansu suna takama waɗansu ba su da shi. Ranka daɗe ina mafita. Wato ai kaman abin da ta faɗi gaskiya ne sai ya kasance kowane ɗan ƙasa daidai yake da juna ta fuskar shari'a. kuma duk wanda ya yi a yi mashi sannan kuma ba ga haka dole ne a inganta harkar tsaro ba don kuma ba a ƙara ma'aikata da kayan aiki abin ne ya taru ya yawa kin ga muna da turakun gwamnati kashi uku akwai gwamnatin tarayya ta jiha da ta karamar hukuma galibin kananan hukumomin ba sa aiki ba dan komai ba an bullo da wata shegantaka cewar kananan hukumomi suna da joint account su ba sa da cin gashin kansu da ya kamata kuma duk matsalolin nan da suka taru duk wasu dajujjuka ai a karamar hukuma suke idan kuma aka rage su wani gari suka hito garin mai unguwa ko garin mai gari eh, daga nan zuwa mai garin hakimi zuwa sarkin yanka karamar hukuma gwamnati to sai ya kasance duk waɗannan ayyuka ba sa aiki da yanda idan matsala ta taso za a yi maganinta. Abu mabiya alas shi ne a faɗakar da 'yan Najeriya kowa ya sani cewar shi ko ita suna da rawar da za su taka ta fuskar tsaro. Sannan kuma baya ga wannan su kansu jami'an tsaron a inganta su. Sannan ko in baya ga an yi haka a inganta rayuwar al'umma saboda mutane suna cikin wani mawuyacin hali. Domin idan har ciki bai ɗauka ba da wuya za ka zo kana magana wai ka taimaka ma wani ko wata to saboda haka wannan kenan na biyu su kansu waɗanda haƙƙi ne ya rataye wuyansu da su kula da rayukan jama'a da dauke su yi aikin nan tsakani da Allah sannan kuma a inganta duk wani wanda ya laifi a yi mashi. Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu da fatar masu ruwa da tsaki sun amfana da waɗannan bayanai. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Birgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka Dabadamta sun Digata da suka bakunci shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya sautin shirin. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Masu iya magana suka ce zama da mai turare ya fi zama da makeri, ko bai baka turare ka shafa ba, ka ji kanshi, amma makeri ko bai cuce ka ba, tatsatsin wuta ya cuce ka. Kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba